Zaɓaɓɓun ayyuka Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu cikin shirin zaɓaɓɓun ayyuka. shirin da kan yin dubi ga ayoyin ƙur'ani mai tsarki gami da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da wasiyansa iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawa hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani ne kan muhimmancin kiyaye sirrin mutum domin yin hakan na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci amma kafin mu shiga cikin shirin ga wannan ahbabtu nuraka hubba ahbabtu nuraka hubba سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر masu saurare hadisai da dama sun umarci musulmi da su halarci majalisi ko gurin zama da ke riƙewa juna amana kuma su ƙauracewa majalisin da ake bankaɗo da sirrin mutane daga cikin wasitan da shugaban halittu muhammad dan abdullah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi wa babban sahabinsa abazarul gafari ya ce ya abazar gurin zama shi ne wanda yake riƙe da amana fallasa sirrin ɗan uwa khiyana ne don haka ka kiyayi yin hakan masu saurare daga cikin misdaƙin wannan hali mai kyau ɓoye duk wani abu da mutum zai yi ga sirrin waninsa ba a so wasu su san da shi wato a cikin littafin al-ikhtisas sheikh mufid yarda allah ta tabbata a gare shi ya rawaito hadisi daga shugaban Imam Ali alaihi salam ya ce to an haɗa dukkanin alkhairin duniya da lahira wajen ɓoye sirri da gaskanta zaɓaɓɓu daga cikin bayan Allah kuma an hana dukkanin sharri wajen sauraron zantukan mutane gami da yin abotaka tare da malalata a cikin wani hadisi na daban kuma za mu fahimci cewa ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kiyaye da ɓoye sirrin ɗan uwa na daga cikin ɗabi'antuwa da ɗabi'un Allah maɗaukakin sarki. Fallasa sirrin mutane yakan yin sanadiyar fushin Allah maɗaukakin sarki. Hakika cikin littafin al-ikhtisas an rawaito hadisi daga shugaban mu Imam Sadiq alaihi salam ya ce duk wanda ya samu labarin wani sabo ko kuma kuskure na ɗan uwansa mummuni ya fallasa bai ɓoye ba kuma bai roƙa masa gafara a wajen Allah ba zai kasance a wajen Ubangiji kamar wanda ya aikata saɓon kuma yana da zunubin duk wanda ya ci gaba da fallasa wannan abu. Masu saurare mummunar ɗabi'a ta fallasa sirrin mutane takan kasancewa sanadiyar shiga cikin gungun da Allah maɗaukakin sarki zai yi musu azaba mai raɗaɗi. ba wai a ranar lahira kawai ba tun ma a nan duniya kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai tsarki a cikin littafin iqabul amal sheikh saduk ya rawaito hadisi daga muhammad Bin mudail ya ce wa imam musa alkazim alaihi salam fansar kaina a gare ka wani mutum daga cikin 'yan uwana ya faɗa mini wani abu da nike kyamarsa sai na tambaye sa kan inda ya samu labarin sai ya ƙi ya gaya mini yana cewa hakika batun ya fito daga bakunan da ba sa ƙarya yaya zan yi sai imam kazim salam ya amsa masa da cewa ya muhammad wato jinka da ganinka ya yi maka ƙarya kan abin da ka ji daga wajen ɗan uwanka kada ka riƙe shi a zuci ya rusa soyayyar da ke tsakaninku sai ka kasance daga cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki yake cewa suratun nur aya ta sha tara a ɓangare guda wasu hadisai sun bayyana cewa rashin ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kiyaye sirrin mutane da kuma ƙoƙari wajen zubar da mutuncin mummunai a idanun mutane yakan fitar da mai yin hakan daga wilayar Allah da taimakonsa a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban mu imam sadiq alaihi salam ya ce duk wanda ya ɗauko wani zance na mumini da niyyar tozarta shi ko kuma ɓata masa suna tare da zubar da mutuncinsa a idanun mutane Allah zai fitar da shi daga cikin wilayarsa sannan ya sanya shi cikin wilayar shaidan da kuma shi kansa shaidan ba zai amince da soyayyarsa ba نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان Masu saurare barkanmu da sake saduwa, ci gaban shirin zai bayani kan muhimmancin tsarkake kai daga yada alfahasha gami da miyagun kalamai tare kuma wato da yin la'anta zagi ga bayin Allah. A cikin suratun Nur aya ta sha tara Allah maɗaukakin sarki ya ce, Hakika waɗanda suke son yaɗuwar mummunan abu game da waɗanda suka yi imani suna da sakamakon azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira, kuma Allah shi yake da sani ko kuma ba abin da kuka sani. Wannan aya mai albarka na yin hani kan yadda munanan labarai a tsakanin al'umma yakan watsu a cikin littafin iqabul a'mal na Sheikh Saduk an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce duk wanda ya ji wani mummunan labari kuma ya yada shi kamar wanda ya zo da shi ne kuma duk wanda ya ji kyakkyawan labari ya kuma yada shi kamar wanda ya aikata shi ne har ila yau a cikin wata riwayar ta daban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wato duk wanda ya yada munanan labarai zai kasance kamar wanda ya aikata shi ne da farko kuma duk wanda ya shafa wa mummuni wani mummunan abu ba zai mutu ba har sai ya fada cikin irin wannan mummunan abin da ya shafa wa uwansa mummuni masu saurare hadisai da dama sun hana la'anta ko kuma zagi ga wanda bai canci a zage shi ba ko kuma al'ance shi ba domin zagi ko la'anta zai koma kan wanda ya yi shi cikin littafin ƙurbul isnad an rawaito hadisi daga shugaban imam sadiq alaihi salam ya ce wato idan la'anta ta fito daga cikin baki za ta rika kai kawo tsakanin wanda ya yi ta da kuma wanda aka yi wa idan ta haɗu da wanda aka yi wa ya cancanci a yi masa so sai ta faɗa kansa idan kuma bai cancanci hakan ba to za ta koma kan wanda ya yi ta domin shi ya fi cancanta da ita ku kiyayi la'antar mummunai domin la'antar su za ta dawo kanku amma abin da ya shafi zagi hakika alkur'ani mai tsarki ya hane mu da shi kai har ma da abin bautar mu mushrikai domin yin hakan yakan iya tasiri a gare su har ya dawo suna zagin abin bautar mu a cikin suratul an'ami aya ta ɗari da takwas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada kuma ku zargi waɗanda suke bautawa wani Allah sai su zagi Allah saboda shishigi ba tare da sani ba kamar haka ne muka ƙawata wa kowace al'umma ayyukanta na alheri da na sharri sannan kuma daga ƙarshe wurin Ubangijinsu ne makomarsu take, sannan ya ba su labarin irin abin da suka kasance suna aikatawa. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu Alaihi wa inda wani mutum ya je wajensa ya ce, ya yi masa wasici daga cikin wasiyar da ya yi masa ya ce kada ka zagi mutane domin zagi yana gadar da kiyayya a tsakaninku har ila yau a cikin wani hadisi an tambaye shugabanmu imam kazim alaihi a kan mutane biyu da ke zagin junansu sai yan ce wanda ya fara daga cikinsu shine ya fi zalunci wa zunubinsa da zunubin abokin faɗansa yana kansa matuƙar bai nemi gafara daga wanda ya zaluntar da farko ba a ƙarshe bari mu ƙarƙare shirin da kalaman amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi da aka rawaito cikin littafin Nahjul Balaga. Hakika ina muku kyamar ku kasance daga cikin masu yawan zagi, sai dai da za ku gwada ayyukanku da kuma ambaton halayenku ya fi zama alheri a gare ku idan wasu suka zage ku, ku ce musu zaginku ya koma muku. أشكو إليك خطيئتي فلا أنت سؤلي ومنيتي ولا أنت غفار الذنوب ووعدتني ألا أخيب إما دعوتك يا مجيب فاستر أيا رب العيون. saurare anan zamu dasa aya ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe sai kuma a mako na gaba za a je mu dauke da wani sabon shirin da yarra Allah a madadin waɗanda suka tallafa wa shirin har ya kammala ne madugun shirin nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. رحمة Estão un